ka san Allah kudin kawai Allah ɗaya ne ko na kwana na ɗari da tamanin da ma gaisuwa na kira ka ba yanzu karfe hudu za ka ce na kwana kullum kana cikin maye wannan jiya da aka dora maka hmm, hana ba da ci ban karya ba ne ba to ban karya ba mun jin kalo cin abinci a wancan na na rana ne abincin rana ko yau mana na ban karyawa sai na ci abincin rana kagen kaga inda he he ngari ko. eh wuce ka da baki ko a gaba dai to shikenan zan fahimta yau shekara kana a garejin nan shekara eh shekaran ka nawa biyu ne ko shekara biyu ko a gaban kana kwanci jiya kai nawa a ah, ni ai facin taya ne ake yi a gaba na yi kun faci ake a gaban ka eh, mana ban taba gyara a gaban ka ba sai faci eh yan eh, wannan to so lokata da injin dan facin a ah, ni ne nake shafa man man facin ai ka sai yana dan yana dan in ka dan shaka yana dan kare kare mutunci ne ke yana kare mutunci eh, shi shi shi wannan facin ko yan wannan <laughs> menene wannan zobe machine. zobe na machine. to sa ayatan kama gani Ah. <clears throat> na na machine ne na machine. ya mana wanda dalili yasa ake sa wannan na machine din Ah. Yo niwa dan koyo bane wa kai ka iya ne ba dan koyo bane dan koyo ne ni ai na ka ci waka tunda ina koyo sai ka gaya mun ai okay Hmm, to menene wannan a ya bari ya mana abin daka yawa abin duka abin daka ko ya mana me daka a ta tattashe mana da su su gyaɗa idan ko mutum ya gagara mai aime da ita eh sai a ba shi ya daka sai a ba shi ya daka mana ko a daka shi da ita ko yaro yaro a je nan Allah. Zan iya tafiya. Ba ne mutane ma kwanta. Ne ne ba Ka Ka ga da kan ikon Allah. No no. Hamsin. Hamsin hamsin. Dari. Hmm, dari. Wannan hamsin. Hmm, guda biyu na. Tamanin hudu. Hmm, kai ka san kuɗi kuwa? Na sani. wannan ba ganye bane eh dan wake nan ka ci durun waka ba ganye bane wannan ba tun kwashi kuke a banza wafi ba shi wannan din eh to dan me za ku rika sai da maluma dan mu samu kuɗi ku samu kuɗi ka ce ku sai da ganye ba ganye bane wannan ai sai ku da ba da ko ganye kuna zuwa dafa ko kuna sai da ma me rai ko na ka ci ubanka ina yake kai ina yana ina na ce sun ma tsada ne nawa kudinka tamanin ko zai baka ka bashi haƙuri mana na to haƙurin kai shi kun fara mu kare da rashin haƙuri a shi shi wannan bai cika hankali ba sai ka yi haƙuri To ni sai no koyan yara a gurin kazami baya wanka a baya hankali ya bi ka tsafta ma ai yanzu za ku biya dubu hamsin me na koya mai aiki dubu hamsin sati ɗaya zan koya mishi aiki sati ɗaya eh um alai kai ya tsada wallahi ba mu da dubu hamsin in dai abun ba zai sai mu koma ka rage wannan la to za a ba da arba'in yan girman mamman da rasu sallallahu alaihi wasallam to a bada talatin saboda annabi dubu talatin eh. ya yi yawo dari da ba ba kuma ba mu kuri auce to shi ke a to ma mana to ba mu je kawai eh ku je malam za me za a bada ashirin koya mai aiki eh. babu ne wallahi nan garin babu to ku ban ma ban ku Oga, ba kuma hakan ba in za amma ka na da ba ma ku ba da sha biyar me ba kuɗi ne wallahi ba kuɗi eh wallahi ba ba kan san yanayin garin mu to ba da goma daga shi in na rage idan na rage na latsi ta ne me na na goma kariya in na rage dubu goma eh ba kuɗi wallahi da Allah mu ni na na na ki to sabar na kwana su da kare uhm. kan mi fa zara uga kuma an sa kudin haka to muka tara a satin nan dubu biyu da dari biyar dubu biyu da dari biyar sati daya eh. kuna ina ku zo mana malam waya kake ta wana mu ne wai to ga ba da biyar ne dubu biyar ga ba dubu biyar wannan ne ba ta mana lokaci ba kuɗi wallahi na ba ka ɗari biyu ɗari biyu da kwanike ɗari biyar me ɗari biyar kuɗin koya mai gyara kuɗin koya mai gyara ko ba ka samu yaron aike ba ka sa shi aiki kai mai wannan ai riba ka ce ma ya ba yi mu ce su ba da dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku kawai ka san Allah kan mu yi asara kaga ko abinci ba mu ci ba yau din nan ni ko ɗari biyu ce zan ansa amma zan nuna musu cewa kawai eh. <laughs> na fa ansa ne kun san koya musu fi sabilillahi eh. ka gane ko za ku biya dubu biyu eh za a biya dubu biyu? Ɗari biyar gaskiya. Hmm, to ko da yaƙi zan koya mu sha za biyan za a biyan sama da haka. Za ka ashe ɗari bakwai? Ya san yi. Ko gafa ya muku ya muku sauƙi fa. Gaskiya. Dubu ashirin haka an sa kai. Ɗari bakwai. Hmm, ya sa ikawo. Ina kuɗin da yake da wata. Ah, a ci alale ba. Hmm, kuɗin ɗari bakwai ma babu. kawo account sai ma ba. me account ai ga bai samu ta ba me ka kuma haji a shiru nawa za ka kashe nawa za ka kashe shi kasuwanci ai hakuri yake so kuma da rashin hakuri za mu kare shi yo ni n'o ne ma albashi na a wata kai ba sai ka iya ba tukunna mene albashi na no da a ringa biya na albashi za a bude ma bankin ne ka riga ba eh za a bude mai banki ya riga ba kamayya albashi mana sai ibi iya yadda yake so inda wata ya kare kawai na yi kuɗi kenan ka yi kuɗi ah, eh. ka yi kuɗi ka kuɗi kan benza a garin mahaukata eh, ba ka sha kan benza me benza kuma ta sabuwar mota ce kai kai dai wallahi musifaffe ne wai gaskiya kuna kuna hakuri da ugan nan namu ugan muna da hakuri dai kuna hakuri da shi dai ka ba da wuce action action ka san Allah Allah ne ko? Ya kwana. na kira ka ba. Yanzu karfe hudu za ka ce na kwana Maye, jiya da maka. ba Ban karya ba ne To karya ba. abinci. A, an na rana ne. Abincin rana ko? Yau mana, na ban karya ba sai na ci abincin rana. kagen da he hen gariya eh oce ka da baki nan ya